subscribe and sign up. Please da ba ko subscribe kararrawar sanarwa don samun sabbin shirye-shirye da sunan Allah mai mai jan kai. Littafin kurkuku zango na biyu kashi na ashirin da tara. Kwamanda ya ce shugaban nasa yana a Washington babban birnin Amerika kuma na ci raɗe-raɗen kamar a cikin wikin da za mu shiga zai bar ƙasar ya koma Najeriya. duk da bani da tabbaci kusan aikin nasu na sirri ne babu mai sanin shiga da ficen su idan har muka samu ya nuna interest akan kes su komai sai zo mana da sauki in ya so sai mu damƙa masa yaran ya tafi da su can mu kuma za mu rinka bibiyar su tun jin yadda ake ciki murmushi dr laura ta sake har cikin ranta ba karamin daɗi ta ci ba fatanta allah ya sa cif ɗin isot ya amince da kes ɗin yaran ko don saboda yarinyar da take riƙe ta ko dan saboda yarinyar da ta roƙe ta akan a da su kasar su dokta har yaushe kike ganin za a sallame yaran kaftin ne ya yi mata tambayar Dr. Laura ta shi amsa da cewa bayan an gama yi musu allurar na kwana uku za a iya fitar da su shi ma ɗayan yaron mai fama da ciwon zuciya za mu iya sallamar shi idan har aka kiyaye sharuɗan da za mu rubuta na bashi kulawa ta musamman ta ƙara da cewa za ku iya zama a asibitin namu har zuwa lokacin da shi chief ɗin zai amsa mana bukatar mu Kwamanda ya ce dole ne mu sama musu wanda za ta iya kula da su tamkar 'ya'yanta kamar yadda kika ba da shawara wanda za ta iya tarairayar su ta ba su kulawar da za su saki jiki sosai yayi magana yana kallon fuskar Dr. Laura Mejo ya ce why not ba za mu damka amanar kula da yaran a hannun ummin America ba tunda ita ma 'yar asalin kasar Najeriya ce Hata yaran da na ji yaran suna magana da shi ita ma tana jin shi sosai jim mejo ya ambaci sunan ummin america ya sa dr mark da dr brown kallon juna ga dukkanin alamu sun girgiza ta jin an ambaci sunanta dr laura ta zaro ido tana faɗin ina ba zai yi a bar yaran nan a hannunta ba saboda ita mace ce mai hatsari ta yaya za ta iya sanin yadda za ta yi ta kula da su hankalinta bai kwanta da zancen miƙa yaran ga ummin Amerika ba saboda sanin wace ce ita bayan ta ƙara maganar Meji ce ai ba yau ta fara yi mana aiki ba tana taimaka mana sosai akan irin cases din nan ina da tabbacin za ta iya fiye da yadda ba kya tsammani kwabe fuska Dr. Laura ta yi don ita har aranta fargaban ummin Amerika take ji kowa ya santa sananna ce a bangaren iya karuwanci tantiriyar yar bariki ce ta yi kaurin suna a Amerika shi yasa suke yi mata lakabi da ummin America tsabar iya shedancinta har a wata ake bata akan iya karuwanci mu za ta yi ma aiki bai mu za ta yi wa aiki bai shafi sana'ar ta ba kawai muna so yaran su kawai muna son yaran su kasance a hannunta a matsayin mai kula da su kafin mu damƙa mata su za mu yi yarjejeniya da ita idan har ta amince to lafiya lau ba za mu samu matsala da ita ba taɓa baki dr laura ta yi amma dai ba a asibitinmu za a gayyato mana ita ba don ina jin fargabar ta rikitar mana da ma'aikatanmu da surar jikinta gaba ɗaya suka sanya dariya jin abin da ta ce ta faɗi hakan ne don ta san ummin amerika kamar maganaɗi su take wurin iya jin hankalin mutum da surar jikinta dare ne da ita na bala'i sun jima suna tattaunawa a tsakaninsu kafin daga bisani komanda ya ce dokta mun gode sosai da shawararki za mu koma bakin aiki yanzu idan har chief din isot ya amince da bukatar mu za mu tuntube ku daga haka sojojin suka yi ma dr laura sallama har bakin parking space na asibitin tare kosu bayan tafiyar sojojin suka dawo cikin asibitin allah sarki wannan kenan a can ko ɗaya bangaren daular obi estate a katafaren ɗakin hajjati ta gidan obin na tsabar haɗuwarsa tamkar ma ba na 'yar aiki ba fitowar ta kenan daga bedroom ga dukkanin alamu wanka ta yi ta ɗaure kirjinta da tawul fare iya gwiwar kafafuwanta ya tsaya mata fatar ta da lemon ruwar wankan da ta yi a gaban miro ta tsaya tana kallon kyakkyawar fuskar ta har yanzu akwai sauran makeup ɗin jiya da ta yi jin bakin bai goge ba don ita ba ta rabu da kwalliya a fuskar ta har ta miƙa hannu za ta ɗauki man shafawar ta cikin jerin mayukanta ba zato ba tsammani muryar shi ta ratsa kunnanta my heartbeat rasta ji gabanta ya faɗi sun bata ci shigowarsa ba a hargitse ta yi saurin wurga idanunta kan fuskarsa yana daga kishin gide saman gadonta farar singlet ce a jikinsa da shot hankalinta ba ƙaramin tashi yayi ba muryarta na rawa ta furta sunan shi Pravin dafa kai ta yi da hannu ɗaya tsananin fargaba ne ya kama ta na shiga uku why Pravin me yasa za ka yi min haka kana so ne ka ja min bala'i yanzu idan wani ya faɗo ɗakin nan me kake tunani zai biyo baya a ruɗe take yi masa magana tana faman zazzare daradaran idanuwanta haba pravin ba min adalci ba ka riga da kasan ko ina na kusurwar gidan nan CCTV ne za a iya ganin duk motsinka tunda ta fara magana pravin ya tsare ta da manyan idanuwan shi har sai da ta kai aya tukunna ya sako daga saman gadon ya nufe ta kamar wani zaki dab da ita ya tsaya kamshin turaren jikinsa ba ƙaramin illa yake yi mata ba tuni ta fara shiga yanayi mai honi ni ban zo don na ɓata miki rai ba na nake so na kasa jurewa ina buƙatar ki kin san ba ni da hakuri in dai akan buƙatar na ce sannan ki kwantar da hankalinki babu wanda ya san na shigo ɗakin ki daga ni sai ke ya ƙara maganar yana faman sakar mata shi umar murmushin nan nashi idanuwan shi akan kiɗajinta da suka tsone masa ido jikinta sai kirma yake yi kamar wanda sanyi ya kama tana matukar jin tsoron wani ya faɗo musu ɗakin ita kanta a bukaci take da shi tana son kasancewa da shi sai dai tana tsoron wani ya gansu still sautin muryar ta a dubarbarce take furta Pravin ni ina fargaban wani ya gan bata kai ga karasa maganar ba yayi saurin zura harshensa a cikin karamin bakinta hannayensa biyu ya daura a saman manyan mazaunanta ya ci gaba da murza su nan take numfashinsu ya fara hauhawa yana fita da sauri-sauri alamun sun fara hawa kan network ko ina na jikinta yake bi yana matsawa da hannayensa sosai yake kisan ɗinta tamkar zai cire mata labbanta zame harshen saye daga bakinta tun daga kan wuyanta ya fara manna mata hot kiss har zuwa kirjinta ya warware tawul din da ta yi ɗaurin gaba da shi gefe ɗaya ya jefar da shi gaba ɗaya ya ɗauke ta ya jefar saman gado doguwar sumar kanta tuni ta tarwatse a saman mattress ya sanya hannu ya zame singlet ɗin jikinsa ya haye saman gadon ya ja bargo ya kutun da ne su to jama'a ni dai ban san me suke yi a cikin bargon ba na dai ji sautin gurnanin su tamkar namun dawa na fafatawa bargon da suka lullubu da shi sai ya mutsewa yake yana motsi kamar ana dambe a cikinsa ba yau bane karo na farko da ya fara biyan bukatarsa da ita ba san ba sa gajiya da juna private da Divya wato Hajjati babu wanda ya san suna harka a tsakaninsu to fa akwai gwara maya san ana wani abu a gidan obin na. ko ina hajiya sarat ta je ana nan za a bata mata tarbiyyar miji oho a hankali dan kareriyar motar hajiya saratu ta kunna kai cikin villa ɗinsu a daidai parking space square ɗin da ke driving nata ya yi parking na motar da sauri ya fito daga driver, driver seat ya zagaya ya buɗe mata kofa ta zura kafarta da ke sanye cikin takalmi mai tsini dawowar ke nan daga mitin da suka yi a Ministry of Health tare da manyan ministocin kiwon lafiya da suka kawo musu ziyara daga WHO World Health Organization don inganta lafiya. Tsadaddan leshi ne fari a jikinta riga da zani daga sama ta ɗaura lafcot fararen idanuwanta na amanne da glass fari matar fa akwai iya ɗaukar wanka ta ko ta ina jikin ta kamshi yake fitarwa saukowa ta yi daga cikin motar da sauri ta nufi cikin gidan hannun ta rike da handbag ɗinta duk inda ta gifta masu aiki ne ke ta safa da marwa cikin girmamawa suke gaishe da ita idan ta gama idan ta gama idan ta ga dama ta amsa idan ba ta ga dama ba ta share su ta yi ta aka ta fara main palo na gidan ta shigo tafkeken gaske akalla yana ɗauke da royal sofas two set saboda faɗinsa sane da dawowa hajiya muryar safa ce ta dakatar da ita daga yin tafiyar fuskar ta babu annori a daure take ta mau kamar wanda aka taba ma aka bata ma rai Pravin ya dawo ne tambayar da ta jefa mata kenan ba ni da masaniya da yake muna yin aiki a kicin ne ban san ko ya dawo ba kiɗa ka yaji ya Saratu ta yi oke zan shiga ɗakin baba kafin in dawo ki tabbatar kin kai min lunch ɗina ɗaki ba na son ɓata lokaci amsa mata ta yi da to hajiya da sauri ta da sauri safa ta nufi kicin don shirya mata abincin kai tsaye hajiya saratu ta nufi sashen Obinna. tana gab da za ta shiga ɗakin dr jazi ya fito yana sanye da suit black color ko da suka haɗa ido da ita gabansa ba ƙaramin faɗuwa ya yi ba muryarsa a sanye ya furta ina wani momi harara ta wurga mishi kai ba na ce kar na kuskura na ƙara ganin ka a cikin gidan nan ba wannan wace iriyar mayantaka ce me haɗinka da babanmu tafa hannu ya yi haɗi da riƙe haɓa muryarsa a dabarbarci ya furta ai ba anan nake zaune ba tun lokacin da kika ce ba kya son gani na na koma gidan dadi da zama da kyar ya ida maganar ganin irin kaskantaccen kallon da take wurga mishi uban waye dadin naka in ban da yaudarar kai yaushe yayi mubarak ya zama ubanka kai fa ba dan kowa bane a family din nan ka daina daukar kanka wani shege ai ta ranar da aka faɗa min cewa hada kai ake tsegumin 'ya'yana. na ji na kara tsanar ka matsiyacin banza in ban da zaƙewa da shishigi da da kutso da samun wuri irin na ɗan talaka ina kai ina hada kafaɗa da masu asali a dangi iye a faɗace take yi masa maganar tamkar za ta rufe shi da bugu bawan Allah Dr. Jazz tuni hawaye sun cicciko idanuwan shi tabe baki ta yi dalla ka, sai uban tsawo kamar batalwa baki ba duk irin arzikin da kuke ci a karkashin inuwar mu har yau baka kara komai ba sai iya gulma da munafurci sha sha sha kawai Talani ni ba ni wuri in wuce karin na hambare ka ciki na rawa ya matsa mata a hanya ta shiga ɗakin ubin ma idanuwan shi sun kada jawar babu mai yi masa gori irin hajiya saratu kirikiri take nuna ta tsane shi san baya kasan motsawa saboda jiran da ake shirin sam ya kasa motsawa saboda jirin da ke shirin ɗibarsa a harzake ya dafa bango da hannu ɗaya Yar kwallar da yake boyewa tuni ta gangaro saman gwancinsa A hankali yake cizon pink lips ɗinsa, haɗi da limshe idanuwan shi. Jazz, gaban gabansu ya faɗi, san bai ji takun tafiyarsu ba. A fakaice, ya zaro hanki da ke aljihunsa ya share kwallarsa kafin ya ɗago yana kallon su. Turai ce mahaifiyar shi tare da sa Mubarak sun shigo gaida baba. tallabiya ce a jikinta, ta yafa mayafi a kanta. sa mubarak yana sanye shi ma da jallabiya ta maza hankalinta ba karamin tashi ba ganin damuwa akan fuskar shi jazz lafiya naga kamar idanka ya canza launi girgiza mata kai yayi ba komai momi am okay ido na ne ke yi min ciwo yanzu nake shirin zuwa gida sa mubarak ne ya katse mishi hanzarinsa jazi me ke damun ka ne sai ka ce wani karamin yaro idan baka da lafiya baka san hanyar zuwa asibiti bane ba za ka je a duba maka idan naka ba cikin sanyin murya ya ce zan je insha Allah na gode da kulawar ka dadi na. hankalin turai bai kwanta ba da abin da dan nata ya faɗa mata ba matsawa ta yi kusa da shi ta riko hannun shi cikin nata my son ka je gida ka kwanta ka huta idan muka dawo za mu yi magana cikin kulawa take yi masa magana amsa mata yi da tomomi bayan ya yi musu sallama ya kama hanyar fita daga gidan hajiya saratu na zaune saman kafirsa mubarak ya yi sallama hannunsa rike da na matarsa ta da ta amsa musu sallamar a saman doguwar sofa ɗin ɗakin suka zauna hakan ba ƙaramin ƙona mata rai yayi ba ganin ita ta zauna a saman kafet su kuma sun haye saman sofa yayi mubarak ina wuni ya iyali lafiya lau saratu ya naki aikin ya kuma iyali alhamdulillah ta amsa mishi sa mubarak ya ce baba baya nan yayi maganar yana bin ɗakin da kallo hajiya saratu ta ce ya shiga toilet ne shine ya ce min in jira shi sa mubarak ya furta oke ina mijin naki na shigo gidan ban gan shi ba ko ya tafi ofis ne ya yi tambayar ne don ya san aikin nasu na kamfaninsu har saturday suna zuwa banda sunday and friday tun da safe muka rabu da shi yana shirin tafiya ofis bai dawo ba ne tun da safe muka rabu da shi yana shirin tafiya ofis bai dawo ba ne ran turai ba karamin ɓaci ya yi ba ganin hajiya saratu da ta yi a ɗakin obin na ya tabbatar mata da cewa ita ce silar halin da jazi ya shiga ba tun yau ba ta saba yi mishi gori Saratu ba ki gaishe da antin taki ba. Kamar yayi magana da bango, ta haɗe fuska ba annuri. Da ɗan tsawa sa Mubarak ya ce Saratu, ba ki ji ina magana ba ne? Sai da Tamula ta sha iska tukunna ta ce, yaya ai ba ni ya dace in fara gaishe ta ba, saboda ni ce a gaba da ita. Ran sa Mubarak ya ɓaci, zuciyar shi ta motsa. Sawa ya daka mata har sai da turai ta zabura saboda firgitar da ta yi. Kada ki kuskura, ki bari, in sake nanata miki. na ce ki gaishe da ita tun kafin na bata miki rai sanin halin shi yasa ta wurga maturai harara kafin ta ce ina wani matar yaya cikin sanyin murya ta amsa mata lafiya lau fitowa dattijan arziki yayi daga toilet cikinsa sanye da jallabiya dogon gemunsa kamar ana ƙara masa tsawo fari fat fuskarsa ɗauke da murmushi yake bin su da kallo gayo mutanen Allah wa nake gani kamar turai rafa fuska turai ta yi da mayafin jikinta samu baraka na murmushi yace yau surukar taka ta zo gaida ka tun ɗazu da safe ta sa na ce akan sai ta shigo na ce ta bari mu zo a tare amma na yi farin ciki ni na san ɗiyata tana son zuwa duba babanta kai ne dai ka hana ta zuwa mubarak Allah ya kama ka dama ana kawo min tseguminka akan kuntata mata da kake yi kana yi mata kulle a gida yar dariya sa mubarak yayi yana faɗan gaskiya kowaye ya faɗa maka haka baba to ka bincike shi ni na san ma baya wuce jazi ne Eko in dai shi ne. yau a headquarter zai kwana dariya suka sanya banda hajiya saratu da ta ɗaura fuska muryar ta a kuli ta soma magana baba dama na shigo ne don in gaishe ka ina so zan wuce ganin tana yunkurin miƙewa sa mubarak yi sauran dakatar da ita ta hanyar yi mata magana kuma ki zauna sarkin fushi in dai saboda mu kike taɓa fuska yanzu za mu koma gidanmu ya ƙarasa maganar tare da kallon baban nasu hankalinsa na akan fuskar saratu za mu wuce baba ban gaji da ganin ku ba ku zauna mu yi fira mana a cewar obinna autaya mitin din naku ya matsa fuska ta lafiya lau baki har sun tafi shi yasa na dawo gida masha Allah ya ambaci hakan tare da shafa gemun shi ya shirye shiryen tarbar bakinmu na gida da za su zo ko kun manta da shagalin da zamu yi ne sai lokacin saratu ta sassauta fushin fuskarta jin an zo inda ta fi so a'a baba ta ya za mu manta da rana mafi muhimmanci a gare mu ranar da mahaifinmu abin alfaharinmu ya zo duniya kalaman saratu sun faranta masa ransa samu barak ya ce ai na fi kowa zumuɗin ranar ta zo baba na so a ce ni aka ba damar ɗaukar ɗawainiyar duk wani abu da za a yi a ranar sai dai kash hatim ya yi man kotse gaskiya ban ji daɗi ba haka last time sharafuddin ne ya ɗauki nauyin gudanar da shagalin da murmushi akan fuskar obin ne ya ce ai ba wani abu da kai da su ɗin duk abu ɗaya ne a wurina ina matukar alfahari da ku kuma ina jin daɗin yadda kuke nuna mini ƙauna ya ƙara maganar tare da kallon turai da zoliya ya ce sadakar wannan karan wani kalar wanka za ki ɗauka dukar da kai kasa ta yi fuskar ta ɗauke da murmushi hajiya saratu ta ce anko ne za mu fidda ai zan yi magana da zara ɗaya daga cikin matasan yaran da suka yi mana da decoration lokacin birthday ɗin twins ta ƙware wurin iya tsara anko in ya so ma sai su yi mana da correction din na kai obi yayi na ji daɗin jin haka ni ma na yaba da aikin su yarinyar da kike magana a kanta ai na gane ta yar gidan ɗan iya ce suna da mutunci mutanen kuma mahaifinta yana yi mana hidima sosai ya kamata a yi musu magana da wuri tunda mun shiga watan insha Allahu idan na koma ɗaki zan kira Zara a waya in sanar da ita amma baba kowa da kowa zai hallara ko dan bana son in ga babu wani babu wani a danginmu sa mubarak ya ce dole su ma su zo ai kwansu da kwarkwatansu babu wanda za mu yi ma uzuri a cikinsu da na gida najeriya da na kasar wajen kowa zai zo in ya so mutum zai iya komawa a ranar da ya zo don wallahi ba ma riga ba ma ragawa kowa jos rana ɗaya kacal za mu taya mahaifinmu birthday ban ga dalilin da zai hana mutum zuwa ba a tsanaki obi ke kallon shi yana matukar jin daɗin girmama shi da suke yi ku kwantar da hankalinku insha Allahu kowannen ku zai zo mun yi waya da Latif da Abdulrazak duk sun tabbatar min da zuwan su dama ni bani da matsala da su mutum uku ne suka fi shiga busy Sharafuddin da Hatim ina yi musu uzuri sosai saboda yanayin aikin su to su din ma dai alhamdulillah sun tabbatar min da za su samu damar halarta har da sauran na always dai ne ban da tabbacin zai zo ko kuwa har yau dai ban samu wayarsa ba muryarsa da rauni ya karasa maganar taɓa labba hajiya sarar ta yi a ranta ta ce sai ka ce wani gwal, duk ya biya da kansa akan owis kamar shi kaɗai ne jikan shi muryar sa mubarak ce ta fargar da ita daga yin zancen zucin in dai always ne yana sane da wannan ranar mai muhimmanci duk bizin da zai shiga ba zai manta da ranar nan ba saboda kaunar da yake yi maka dan haka ka kwantar da hankalinka baba insha Allah jikanka zai zo nan nauyar ajiyar zuciya obin ne ya sauke zallar farin ciki ne kwance akan fuskarsa har ya kosa ranar ta ƙaraso ko don ya gaji kansa da ya daɗe yana mararinsa baba ni zan wuce ciki hajiya saratu ce ta yi maganar a yayin da take mikewa tsaye tana gyara mayafinta har mun gama magana ya jefa mata tambayar murmushin yaƙe ta ɗan sake ina so ne in shiga ciki na manta na sanya mai aiki ta kai min abinci idan na ci na huta zan kira zara a waya duk yadda muka tattauna da ita zan zo na sanar maka Gyaɗa kai obi yi. ni ma na fi so Yan huta a na, ki ci abinci ki koshi idan ta kama ki kwanta ki bacci dariya ta dan sake tana kallon baban nasu maganar sa ta tuna mata ta shi dai burin su saratu ta ci abinci ta kwanta ta huta idan ta dawo daga makaranta baya son tana aikin wahala na gode da kulawarka a na baba Allah ya bar mana kai abin alfaharinmu amsa mata yi da amin juyawa ta yi ta kalli sa mubarak da turai Allah sarki wannan kenan duka daga anan zan dakata sai mu haɗu a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin kuma wuta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkuku zango na biyu kashi na ashirin da tara kwamanda ya ce shugaban nasa yana a washington babban birnin america kuma na ci raɗe-raɗen kamar a cikin wikin da za mu shiga zai bar ƙasar ya koma najeriya duk da bani da tabbaci kusan aikin nasu na sirri ne babu mai sanin shiga da ficen su idan har muka samu ya nuna interest akan kes ɗinsu komai zai zo mana da sauki in ya so sai mu damƙa masa yaran ya tafi da su can mu kuma za mu rinƙa bibiyar su don jin yadda ake ciki murmushi dr laura ta sake har cikin ranta ba karamin daɗi ta ci ba fatanta